wannan wayewar gari ne na ranar asabar biyar ga watan jima'a ta hula hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka komawarsa madina yau shekara dubu da ɗari hudu kenan da ashirin da tara wanda ya daidai da goma ga watan mai shekara ta dubu biyu da takwas a karatunmu na wannan littafi ahkamul jana'iz in ba ku manta ba jiya mun fara karatu a maganar da malam ya kulla mana cewa laƙanawa wanda ake ga alamar mutuwa ta gama bayyana a jikinsa kalmar shahada wata alaƙana mai kalmar shahada a inda malam ya kulla mana cewa gaba ta farko idan har mutuwa ta tahowa watan alamunta suka tahowa mara lafiya to waɗanda ke tare da shi mara lafiyan masu jinyarsa wajibi ne a kansu su kula da waɗannan al'amura na ɗaya an yi laƙinuhu shahadata laƙana mai kalmar shahada su yi ƙoƙari su ga sun laƙana masa kalmar shahada su yi ƙoƙari su ga sun ce ya ce la ilaha illallah duk yanda za a yi su yi ƙoƙari su ga sanda zai mutu kalmarsa ta ƙarshe ta zama la ilaha illallah saboda manzon Allah kamar yadda muka karanta a jiya ya ce ku laƙana wa mamatanku la ilaha illallah har ma annabi ya ce wanda ƙarshen kalamansa ƙarshen kalaminsa ya zama la ilaha illallah sanda zai mutu to komin daren daɗewa annabi ya ce zai shiga aljanna da kuma wani hadisi da annabi ya ce wanda ya mutu yana sane da abin da la ilaha illallah take ɗauke da shi kuma ya faɗe ta a lokacin mutuwar tasa to zai shiga aljanna wata ruwaya annabi ya ce wanda ya mutu bai haɗa Allah da wani zai shiga aljanna ko mun daren ba. waɗannan hadisai biyu muslim ya fitar da su da al'imam ibn hibban da kuma al'imam al-bazza sannan yau za mu tashi a gaba ta biyu a inda malam ke cewa an yada uwa wajibi ne a kan waɗanda ke kewaye da wanda ke rashin lafiya da ya rasu su mai addu'a wala ya ƙolo fi hudurihi illa khaira kas su faɗi wani abu a nan wurin da ya rasu sai alheri mun karanta wannan ajiya saboda hadisin ummi salama Allah ya ƙara mata yadda ta ce manzon Allah ya ce in kuka je wurin mara lafiya ko kuma wanda ya riga ya mutu to ku faɗa alheri domin mala'iku suna cewa amin amin akan abubuwan da kuke faɗi wannan hadisi an imam muslim da bayaki suka fidda shi malam sai ce mana wa laysa talqinu zikra shahadati bi hadarati mai ba talqini ne ba wato abin da ake nufi da laƙana wanda zai mutu kalmar shahada ba ana nufin ambatan kalmar shahada bane a wurin wanda ake ga zai mutu ne a haɗi yahu, da kuma raɗa mai fita a kunna a rinka jiyar da shi ita a kunna ba haka ake nufi ba bal kuwa amurhu bi an ya kula ha, abin da ake nufi shi ne umarta shi wanda ake gaze mutu ɗin cewa ya faɗi la ilaha illallah ka umarce shi ne ka ce na ka ce an gane ko khilafan lima yazunnu al-ba'd saɓanin yadda wasu ke rasu saboda da yawa wasu malamai suna ganin cewa wai ba za a ce ce la ilaha illallah saboda kar a ce ce la ilaha illallah ya ce ba zai ce ba to dama ko ma ba ku ce ce ba in dai zai mutu ba musulmi ba sai yayi abin da ya yarda a lokacin dan lokaci ne da shi dan ke tsayawa a wurin ayan daka yake kuma ya ga sai mutum ya mutu ba musulmi ba saboda haka wurin yana da haɗari yana da kyau wanda zai yi jinya ya san ƙa'idojin jinya a musulunci an gane don kada kana tsaye kan mutum gashi kana jinyarsa amma har ya zama akan wani tsari ne na kafirci zai mutu kai baka kula ba to bai da amfani jinyar da kake masa kenan Allah kyauta wannan mala ya faɗi wannan magana ne ya ce dalili shine hadisin anas wanda manzon Allah ya je ma wani ziyara cikin mutanen madina yayin da bai da lafiya wato zuwa gaida shi kenan annabi na zuwa sai ya ce mai ya khal ka ce la ilaha illallah wato ya khal ya ya ya ya baffa ya wato ya kawuna kawu shine dan uwan uwa ko ya ce ya kawuna ka ce la ilaha illallah saboda banan sari domin mahaifiyar manzon Allah asalinta yar madina ce to wannan dattijo da zai rasu tun da dangin mahaifiyar shi ne sai ce ya kawo ka ce la ilaha illallah sai wannan dattijo ya ce a hal am am kawo ko dai baffa dan uwan uwa ko dai dan uwan uba fatala sai annabi ce bal hal a kai dan uwan uwa ta ne kai dan uwan mahaifiya ta ne saboda asalin mahaifiya ta yi garin ku jama'a kun gane wannan to kaga yadda manzon Allah ke da girmama mutane wannan dangin mahaifiyar shi ne kawai dan madina ne amma annabi tun da ya ga dattijo ne sai ya ce mai ya sa ya kawo dattijo ne sai ya girmama shi jama'a kun gane wannan ko to shine sai annabi sai ya ce wa manzon Allah bayan annabi ya ce mai a kai dan uwan uwa ne Sai ya ce fa khairul li an aqula la ilaha illallah alheri ne a gare ni in na faɗi la ilaha illallah فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم النبي يتشي قري الهيري ني أغريك جاي كما على ممتوا فيك shi kenan sai ya faɗa da faɗi kuma sai ya rasu nabi ya tsaya kan gawarsa ya yi mata sallah wannan kenan shi ne dalilin malam akan cewa za a ce ne a ce jama'a kun gane wannan ku tun daga manzon Allah ya ce ya kha qul la ilaha illallah kawo ka ce la ilaha illallah jama'a kun gane duk wanda ya ce ba za a ci mara lafiya ya ce ba to yanzu shi kuma ana jiran ya kawo nashi dalilin ba fa na hankali ba kamar yadda aka kawo ga yadda annabi yi haka shi ma zai kawo nashi dalilin irin jama'a kun gane wannan ko Allah kyauta sai malam ya ce wa amma qira'atu surati yasin indahu karatun da ake ma suratu yasin a wurin wanda ya mutu an gane ko wa tawjihahu nahwa al-qibla da kuma marmaza a juyar da shi bayan ya mutu ya fuskanci al-qibla falam yasihha fihi hadithun babu hadisi kwara daya daga manzon Allah da ya inganta aka jama'a kun gane za ga da mutum ya rasu kai ana kokarin buɗe qur'ani ko ne mu wani aran mai zauna a gaban shi yana karanta mai yasu bid'a ne haramun ne ba kyau jama'a kun gane bid'a ne ba kyau wannan karatun surati yasin da ake yi a kan wanda ya rasu a tsaya ana karanta surati yasin ko a buɗe ƙur'ani, ko a tsaya gaban shi ana yi a mace ba wannan bid'a ne haramun ne ba kyau jama'a kun gane watan kullum nakan maimaita wannan kalma yanzu wani yana iya zuwa ya ce sun ce karanta surati yasin bid'a ne ba haka muka ce ba karanta surati yasin a wurin wanda ya mutu wannan bid'a ne haramun ba karatun surati yasin ne ba kyau ba surati yasin qur'ani amma karanta ta anan ba kyau me yasa saboda bai zo daga manzon Allah ba jama'a kun gani duk wanda ya zo da wani abu a cikin musulunci yana ganin abin na da kyau alhamin babu abin a zamanin annabi to yana wa annabi gyara ne kan addinin da ya zo da shi bai cika ba wannan kawai shi ne yana wa manzan kuma bai yarda da ayar da Allah ya ce ya gama cika addini ba jama'a kun gane wannan ko Allah ya kyauta mala ya ce wa amma qira'atu surati yasin innahu karatun da ake ma yasin surati yasin a daidai wurin wanda ya rasu wa tawjihahu nahwal qibla da kuma fuskantar da shi ya kalli alƙibla falam ya sahha fihi hadisi fara ɗaya bai inganta akan haka ba an gane ko Allah kyauta malam ya ce dalili akan wannan shine abin da ibnu abi sheba ya fitar a cikin littafin shi al-musannaf fatan hadisin abu zur'a dan abdurrahman ya halarci wurin sa'idu dan musayyib a rashin lafiyar da ya ta fama da shi ga alamun mutuwa sun bayyana a daidai kan shi sa'id ibn musayyib din akwai babban malamin nan abu Salma bin abdurrahman sai Allah ya sa a lokacin ga tsiri sai Allah ya sumar da shi sa'id ibn musayyib sai ya suma yana suma shi abu salamata wanda babban malami ne sai ya maza ya ba da umarni cewa a juyar da sa'id bin musayyib ya fuskanci alkibla Allah ne a juyar da shimfiɗar shi ta kalla alƙibla ana juyar da ita ta kalla alƙibla tun da dama su ma sa ibn musayyib ana juyar da shimfiɗar ta kalla alƙibla sai kuma Allah ya farfado da shi sai ya farfado daga su ma yana farfadowa sai ya ce musu a'a juya shimfiɗar ta ku kai ta kalla alƙibla sai suka ce kwarai sai ya juya ya kalla abu salamata saboda malami sai ya ce masa ina ganin kai kasa aka yi haka ko sai ya ce e ni na umarta a yi haka to sai sa'id ibn musaib ya ce a kuma yadda shimfiɗa ta a yanda take shin wanda ya mutu ba mutum ne musulmi ba me yasa za a yi mai bid'a jama'a kun gano wannan ko Allah kyauta kuma za a ga yanzu haka mutane su yi sai ga wanda mutum ya mutu sai a zuwa da shi ya kalla da duk bid'a ne ba kyau duk abin da za ka ji za ku ci gaba da jin irin waɗannan komai mutane sun sa bid'a a cikin shi komai da ka sani babu wani abu da ya shafi jana'iza fa wanda mutane ba su sa bid'a a cikin shi ba kuma ya zama kamar ma shi ne daidai kamar annabi ya zo da abin yanzu sai an yi ɗauki ba daɗi akan mutane su fahimci wannan abun ba daidai ba ne saboda inda ka zaga haka ake yi in ka ce me dalili mutane ba sani ba kuma suna abin ne a matsayin addini da a ce ana yi ba da nufin addini ba ne to da abin da sauki sai ku je ku yi abin ku kawai amma ai abu da nufin addini to addini fa Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan na riga na gama cika addini na riga na gama cika addinin nan in dai Allah ne addinin da ya aiko annabi Muhammadu da shi ya gama cika shi tankam cikon da zai neman ƙari ba kuma zai iya ɗaukar ƙari ba shi yasa ma yayi amfani da kalmar ikmal al yawma akmaltu lakum dinakum na gama cika addinin tam duk abin da zaka ƙara ko dai addinin ya bindiga ya fashe wannan ya shiga ko kuma wannan abin ya haƙuri ya fita addinin ya tsaya a yanda yake amma ba zai rusa haɗu ba shi sa Allah ya amfani da kalmar ikmal saboda addini baya ɗaukar kare amma da ya zo maganar ni'ima sai ya amfani da kalmar itmam sai ya ce wa atmamtu alaikum ni'imati na cika muku kaga ya ce na cika addini sai ya amfani da kalmar ikmal al yawma akmaltu lakum amma da ya zo magana kan ni'ima sai ya ce wa atmamtu alaikum ni'imati na cika muku ni'ima me bambancin wancan cikon da wannan wancan ciko ne da baya ɗaukar ƙari kalmar itimam ko ciko ne da ke iya ɗaukar ƙari dan ya ce wa in ta'uddu ni'matan lahi la tusuwa kuma ya ce wa yakhluqu ma la ta'lamu har yanzu zaka ga akwai abubuwa na ni'imomin rayuwa waɗanda zaka ga Allah na ci gaba da yawa mutane an gane to abin da yake ni'ima ne haka yake nan gaba ma duk abin da ka gani a yau nan gaba sai Allah ya halicci wanda ya fi ba kana mamakin jirgin sama ba yanzu nan za ku sallama da mutum har awa hudu ko shida sai ya ce maka gashi a bakin masallacin manzon Allah to wa yakhluqu ma la ta'lamu in dai kana raye nan gaba wani faifai ne ma karkin ta zaka ajiya kofar daki sai an kira azhar a Ka'aba zaka taka sai zame da kai sai ka ganka a Ka'aba ka yau sallah ka tako shi ka dawo da la'asar ka taka koma za ka yi mamakin wannan wanda ya wanda ya ya je aikin haji shekara ɗari da ta wuce da za a ce mai awa hudu za a je aikin hajji zai ce karya ne ba zai yiwu ba amma kai yau ba kai ya ma yiwu gashi ka gani to ni'ima haka take inda ta Allah ce kullum za ka rinka ganin ci gaba a kanta to amma addini yana nan gam ba ƙari ba rage yanda yake haka yake ba zai wuye ɗauki ƙari ba ba wanda ya isa ya rage shi sai wanda zai yarda amma an gane ko Allah kyauta mala yace wala ba'sa fi an yahdura al-muslimu wa al-kafiri babu ne fi musulmi ya halarci wurin mutuwar kafiri ka ji cewa wani ga yana kakarin mutuwa kuma kafiri ne to babu ne fi musulmi ya halarci wurin biyu arjan islam alai dan ka je ka tallata mai addinin musulunci ya dai mutu yana musulmi jama'a kun gane kana ce ai arnan banza a a in ka diga wani kafiri zai mutu maza ka je wurin kai kokari ka nuna mai cewa ka ce la ilaha illallah jama'a kun gane ko har ai sa'a ya cika da kalmar shahada to wannan babu ne shi musulmi ya je tallata kalmar shahada an gane a wurin wanda kafiri wannan babu ne shi jama'a kun gane wannan ko wani hadisi ne mutane waɗanda ba su fahimce shi ba da wata aya cewa Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani cewa ne walaysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna sayi'a, hatta iza hadara a al-maut qala inni tubtu al wa lil yamutuna wa hum kuffar walaysat at-tawbatu lil ya'maluna sayyi'at fawfaw tuba ba ta zama Allah zai karɓe ta ba ga waɗanda suke aikata miyagun ayyuka hatta idza jaa ahadakumul mautu har san da mutuwa ta zo ma ɗayansu hatta idza hadara ahadahumul maut har san da mutuwa ta halarto ma ɗayansu qala inni tubtu ana sai ce to Allah na tuba yanzu tubar ta sam Allah ba zai karɓa ba jama'a kun gani to wannan gabar a qur'ani tana nufin wanda yake musulmi ne musulmi na aikin iskanci fasikanci aikin sako an yi an yi wa'azi ya ce jama'a kun gane wannan ko sai da ya ga gadangarin ga alamar mutuwa ta kama shi sai ya ce in ne tubutul ana Allah ce wa laisa tubutu alaika bayan da za a yi Allah karɓi tubarka tun to shi ne hadisin annabi yake fassarawa cewa inna Allah ya qabalu tawbatal abdi ma lam yughargir Allah yana karɓar tubar bawa ma damar bawa bai kai gargara ya kai gargara ta mutuwa sannan ya tuba akan laifin da yake Allah ba zai karɓa ba in dai musulmi ne wannan aya iya inda ka ji ta abin da take hukuntawa kenan walaysati tawbatu ladina ya'maluna sayyi'at حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن سيتي ولا الذين يموتون وهم كفار to gaba ta bi kenan haka waɗanda suka mutu suna kafirai idan suka je gaban Allah ran kiyama suka ce sun tuba Allah ba zai karɓi tuba su amma su kafin su mutu idan suka ce ma Allah sun tuba da ikhlasi Allah na iya karɓar tuba su jama'a kun gane bambancin wannan ɓangarori guda biyu dalilinmu a kan ɓangaren farko shine hadisin anas wanda al'imamu bukhari da hakim da bai da imamu ahmad suka fitar wanda anas ya ce kana gulamun yahudi yakhdumun nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama famadina wani yaro ne ba yahudi mai wa annabi hidima ayyukan faskare shara wanki wanke wanke da sauransu a gida yaron ne manzon Allah kwana ɗaya kwana biyu bai gan shi ba kuma yaron bai hude ne sai yaron ya ashe yana can yana fama da rashin lafiya annabi ya ce kai yaro kwana biyu ba a ganshi ba sai suka ce ai yana can yana ji da jikinsa yana fama da rashin lafiya sai annabi ya ce ba a gaya mu ba ku tashi mu je a gaida shi fatahu nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yaqulu annabi ya tafi je yana kokarin gaida shi a halin rashin lafiya da inda ra'sihi manzon Allah ya tsugunna a daidai wurin kan yaron ga jiki yayi jiki faqala lahu sai annabi ya ce ma yaron qul la ilaha illallah wa fi riwayatin aslim yaro ka ce la ilaha illallah wata ruwa ya ce ka musulunta mana to me ka musulunta ka ce la ilaha illallah jama'a kun gane ko fa nazara ila abihi wa huwa indahu yaron sai ya juya kai haka ya kalli mahaifinsa lokacin mahaifin nashi na tsaye a wurin mahaifin nashi ma bai hude ne kamar yadda shi ma bai hude ne ashe kun ga ba a hana mu alaka da waɗanda ba musulmi ba kiristoci ko yahudawa in dai mun amince da su diba ko kaga duk cikin halittar da Allah ya yi in ka cire shedan ba abin da ya kai da yahudi kin musulmi in ka cire shi ɗan ba abin da ya kai ba yahudi kin musu Allah a ƙur'ani ya ce la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil na amanu su ne al yahud wa la tajidannahum aqrabahum mawaddatan lil na amanu na qalu inna nasara wal ladina ashraku la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil na amanu al yahud wal ladina ashraku wala tajidannahum aqrabahum mawaddatan wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina amanu allazina qalu inna nasara zaka samu waɗanda suka fi ƙin masu imani a duk cikin halittar da Allah ya yi to su ne yahudu sai mu mushrikai shi yasa in ka ga kana aikin imani mutum na tsananta kiyayya da kai to bi a hankali wannan mushirki ne dan shi ke tsananta kiyayya da mai imani bayan bai hudu shi ko dama a qur'ani Allah ce inna shaytana lakum aduun fattakhiduhu aduwa shi dan makiyin ku ne tun Allah ya mu ku dauke shi a yanda ya dauke ku jama'a kun gane wannan ko Allah kyauta to tare da wannan bai hude ne kun ji manzon Allah ya je tsaya kan gawashi ya ce ka ce la ilaha illallah yaron sai ya juya ya kalli mahaifinsa lokacin mahaifin na shiga ya tsaya a wurin shi ma mahaifin da yahudi ne faƙala ku saboda ɗabi'a kyakkyawa da kyan hali da mutuntawa da ya ga annabi ya maɗansa sai shi uban ya ce ma yaron a tsi abal kasu duk abin da baban kasu ya ce jama'a kun gane ko yi mai ɗa'a kawai ba matsala yanzu da yahude ya yarda ɗan shi ya musulunta fa aslama nan take ɗan sai ya buɗe baki kawai ce ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول annabi sai ya fito yaron yana faɗi famata sai ya mutu yana gama faɗi sai ya mutu fakarajan nabi sallallahu alaihi wasallam huwa yaqul annabi sai ya fito yana cewa alhamdu lillahi nabi'an minan nar na gode ma Allah da ya tsamar da ran wannan yaro daga wutar jahannama ma mata sanda yaron ya cika faƙala sai annabi ya ce waɗanda ke tare ku ɗauko shi ku zo mu je ɗaya mai sallah amma an gane ko bayan an mai wanka an mai abinda abin da watan musulunci ya tsara shi ta jama'ar musulmi duk wanda ya je wurin wani da ya yake gaga alamar mutuwa ta bayyana a jikinsa ya yi ƙoƙari ya in dai ba musulmi ba to ko musulmin ne ma bare wanda ba musulmi ba ka tallata mai kalmar shahada in ya musulunta tsaya a ɗauki ba daɗi iya kan cewa wannan fa namu an gani duk yadda za a yi kakku bai in ko a biya fa karfin ku shi kenan sai a koma gefe a je a yi mai salatu ra'i jama'a kun gane wannan ku sai a yi masa salatu ra'i Allah kyauta mala ya ce ma alal hadirina ba'da mautihi abin da ya wajaba akan waɗanda ke wurin wanda ke watan mara lafiya bayan ya mutu ku ne a wurin kuna jinyarsa ko ga ku a wurin sai Allah kuma ya karɓi ran to me ya wajaba kan ku bayan ya mutu na ɗaya malam ya ce ka ba idan mara lafiya ya cika sai dai an san ya cika ko za a ce Allah ya mawa na cika, to idan mara lafiya ya cika wa aslama ruhu kuma rai ya halinsa jama'a kun gane ko sai ka ji an ce ah, wani a rai ya halinsa to wasan ya mutu kenan an gane falayin iddatu ashiya waɗannan abubuwa da za mu kawo sun zama wajibi a kan su waɗanda ke wurin na ɗaya an yi a ainihi su rintse mai idanuwa da zaran mutum ya mutu abin da ke kan ku da ke wurin ba fa ɗaura hannu a ka ku fasa ihu ba ku lura da kyau za ku ga idan shi ya gwale haka ya kuma kafe a buɗe to abu na farko sai ku jawo eh, fata idan sai ku rufe idan idan kuka rufe haka kuka cire hannu za ku ga ta ɗan buɗe tana neman ta koma a hankali sai ku ƙara jawo ta ku danne da kun ɗan saki za ku ga kamar za ta buɗe sai ku ƙara jawowa ku danne sai ku ba hannunku a kai ya ɗan jima idan kuka ɗaga za ku ga ya tsaya a haka saboda manzan Allah ce inna ruha idza qubida tabi'a kul basar ran dan adam kai ba ma ran kowa ma inda ya halitta da zarar an karbe shi to wurin karbarsa kwaya idanuwan shi idanuwan shi sai su bi suna kallon ina za a tafi da ran to anan ne sai ga kwaya idan ta buɗe gau haka ta kafi sannan wani wani mamacin in ya rasu za ka ga bakin shi a buɗe gawo haka to shi ma ana danna bakin haka a rufe sai a dan danna haka idan kuka bari ya bushe kwaye idan shi ta bushe ya riga ya kame a haka bayan da za a yi idan ya rufe in kuka bari har bakin ya riga ya tsaya a haka bayan da za a yi to kuma ita gawar mumini ba a san a je ganinta a ganta da mummunar siffa ko kama idan idan ya zama gawo haka bakin gawo a buɗe to dama da zara ya mutu za ku ja ce ku rufe shi to kuna rufe shi kuma kuka fasa ihu kuka fita ba ku san kwa idan tana nan gawo bakin fawo haka ba to duk wanda ya zo zai mai wanka ko wanda ya zo zai mai ganin karshe dan ya halatta a zo a buɗe watan mayafin da aka rufe shi daidai kai a ga fuskar tashi mutum na buɗewa sai ga wani abu kamar dodo gawo haka kuma ga baban ka kun ki kula da ita a yanda shari'a ta tsara to komin daren daɗewa wanda ya ganta irin haka sai ya rinka tumuta kuma zai rinka tunanin a kamar da ya ganta jama'a kun gane saboda haka natsuwa ake jama'a an gane dan an maka rashi kada hankalin hankalinka ya kau kai musulmi ne ka san dole akwai wannan mutuwa ba kuma ita ce dama matsalarka ba kai musulmi matsalarka abin da ke biyo bayan mutuwa shi ne fa matsalar musulmi dan musulmi duk inda yake ya san zai mutu to ya san ba mutuwar ce matsala ba a'a me zai biyo bayan mutuwar fashi a wurin musulmi wannan ne matsala walau anna idza mutuna turikna lakana lakana al-mautu rahatu kulli hayy walakinna idza mutuna bu'ithna wa nus'alu ba'dahu an kulle shay'in musulmi in dai musulmi ne ga abin da sayyidina na ke cewa da in mun mutu za a rabu da mu shi kenan to da mutuwa ta zama rakuwa hutu walau anna idza mutna bu'ithna eh, turikna lakana al-maut rahata kulli hayy da in mun mutu za a rabu da mu shi kenan to da mutuwa ta zama hutu ga kowane mai mutum kowane irin halitta da mutuwa ta zama mai hutu amma wallahi ko dabba da kake gani wallahi ba mutuwa ce matsala ga dabba ba amma abin da ke biyo bayan mutuwa dan manzon Allah ya ce in an tashi alkiyama duk dabbar da ke da kaho a duniya da ta je ta tunkuri mara kaho a filin kiyama sai a cire wa mai kahon kahon a sawa mara ƙaho a ce ta ja da baya a guje ta zo ta rama duk dabbar da ke da haƙori da ta kama wata ta ciza mara haƙori annabi ya ce an tashi kiyama ce a cire wa mai haƙoran haƙoran sai a sa wa ita mara haƙorin da aka ciza a duniya sai a ce ta je ta rama to bare mutum ya ce walau anna idza mutuna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayy walakinna idza sai dai in mun mutu matsalar za a tashe mu to ba kuma tashin ne fa matsala ba asali wa ba adahu an kulle shay'in komai da maka aikata a duniya kuma sai an mana tambaya a kai. in takum mithqala habbatin, min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu to kaji matsalar musulmi abinda zai biyo bayan mutuwa in an tada mutane ran kiyama jama'a kun gane wannan ko saboda haka dan an maka mutuwa kar ka ya kau har ka manta daga abinda shari'a ta ce a kula da shi akan wanda ya rasu ɗin Allah kyauta malam ya ce an yi kumido ainihi rantse ma shi wanda ya mutu idanuwa wa na ku aidan nan take kuma sai su kara mai addu'a ya Allah ka gafarta mu wani Allah ka karbe shi da hannu biyu ya Allah Allah kai masa mara baladi Allah ka kai cikin waɗannan watan kace magafara da kuma tausaya sai kai ta mai irin waɗannan addu'o'i wannan saboda watan wani hadisi na ummi salamata Allah ya kara mata yadda ta ce manzon Allah ya shigo wurin Abu Salama a lokacin idanuwan Abu Salama sun kakkafe mu ma san ya mutu ba ba mu ma san ya mutu ba ga idan shi sun kakkafe annabi sai ya sa hannayen shi sai ya jayar fa'ida sannan ya buɗi baki ya ce musu innar ruha idza qubida tabi'a al-basaru ran dan adam in an karbe shi to kwayoyin idanuwan shi suna bin ransa ga ina za a tafi da shi to wannan ke sa idan sai kafe a buɗe jama'a an gano wannan ko fadajja nasu min ahlihi to wasu mutane cikin dangin shi da ke wurin lokacin ba su ɗauka mutuwa ce ba sun dai ga ido ya kafe da annabi ya zo sai ya ga ga idan shi ya kakkafe to ka ji alamar da za ka iya gane mutuwa ɗaya daga ciki kenan jama'a an gane ko ba ya dan kaga mutum ya daina numfashi kawai sai ya ce ya mutu ba ba haka ake nufi ba an gane ko ko ka taba kirjin shi ka ji bai buga ba haka bane ka samu wanda ya san mutuwa ya maka bayanin ya take amma ɗaya daga cikin alama ka ji shi in kaga ido ya kakkafe to annabi ya ce dama rai in an karɓe shi to idanuwa sai su bi su ga ina za a tafi da shi wannan sai sa su kafe a buɗe sai ya gansu kwala-kwala haka sai annabi ya ce musu watan inna eh, ruha idza qubida tabi'ahu al-basar ko sai mutanen gidan Abu Salma sai suka fasa ihu an gane ko sai annabi ya ce a'a kar ku yi ku bakar addu'a kar ku faɗi komai sai abin da yake alheri domin mala'iku yanzu nan suna cewa amin akan abin da bakunan ku ke faɗi to dalili da ya ce wa ya uwa lahu ayran sai manzon Allah ya ce Allahumma ghafir li abi salama Allah ka gafarta ma abu salama warfa darajatahu fil mahdiyyin Allah cikin mutanen arziki ka daga darajar shi an gane ka sa cikin mutanen arziki sannan ka daga darajar shi ma a cikin su wa fi aqbihi fil ghadirin sannan ka maye gurbin shi cikin ƴaƴa da jikoki da zai bari bayan mutuwar Allah ka kula mai da su waghfir lana Allah ka gafarta mana walahu ka gafarta masa ya rabbal alamin ya ubangijin talakai wafsah sahlahu fi qabrihi Allah ka yalwata mai ƙabarinsa. wa nawwir lahu fihi Allah ka haskaka mai cikin kabarin nashi wannan da rasuwar shi ne fa kamun aimai wanka kamun a sashi alkafani da annabi ya je wurin kun ji ga abin da ya na addu'a ko to kai ma haka zaka rinka yi in ka halarci wurin wanda ya rasu kafin a fara magana shirya ku abu na gaba malam ya ce an yi katsohu bi saubin mutum na rasuwa ɗin to sai a samu katon mayashi a rufe shi gaba ɗaya da shi amma an gani yana rasuwa to sai a samo katon mayafi sai kuma su rufe shi da wannan katon mayafin yastur a badanihi mayafin da zai rufe gaba ɗaya jikin mamaci an gane ko wannan abu na biyu kenan bayan an rinsa idanuwan shi idan bakin shi ya buɗe za a rufe bakin shi a yi mai addu'a an dai jiyan da take sai kuma a samu ƙaton zani sai kuma a sa a lullube sa da shi a inda yake kwanci jama'a an gano wannan ko to amma za ku yi ƙoƙari kuma ku liƙar da hannayen shi idan ba a miƙe ke ba za a miƙar da kafafun shi in ba a miƙe ke ba an gani za a miƙar da gadon bayan shi in ya riga ya ɗan lankwashe ha dan kar ya ƙame kar ya bushe a haka ta yadda in an je haɗa kabarinsa za a samu matsala an gani Allah kyau dan wani kabarin nashi za ka ga sai ga kafa tunda kafa an ɗaure ta yana ciwon karaya ya rasu kuma ba a kwance kafar ba a haka har ta kame da aka je mai kabari dole aka yi ciki kafa ɗaya ta zama dai a yanda take to ko manzon Allah ya ce karya kashin mamaci kamar karya shi ne yana da ran shi amma an gani kar ka ga wai hannun mamaci ya makale a wani bangare ayi ayi a yake miƙewa sai a ce a tutun da ya rasu ne kawai kan sai a karya kashin alika a a haba dan uwa musulmi amma an gani Allah kyauta rashin sanin addini an yaron da a garin nan haƙori ne na zinare na mahaifiyar shi na kakarsa ce ma bayan ta su aka ce wannan haƙorin bai kamata a kai ta da shi ba eh gaskiya ne sai a cire tun da zuciya ne to amma da aka yi aka yi haƙorin ya cire an yi an yi a cire ya ƙi fita aka ce kawai a bar shi a kai ta a bar haƙorin kawai a kai ta da shi tun da ya za a yi ana fita yaron shi ya dawo ciki da yar guduma shi kawai sai ya sa sai ya buge hakorin ya balla hakorin kawai ɗauki abin shi kaga rashin sanin addini kaga shi kuɗin ya dame shi ba ma rasuwar ta ba Allah kyauta sa jama'a ku tashi fitar biya ƴaƴanku su fahimci addinin musulunci in ba haka ba wallahi wannan haƙorin da ke bakin ki haka zai miki in mutu tunda shi kullun tunanin shi kuɗi la ilaha illa ƙwandala ne shi bai da abun bautawa da gaskiya a bisa cancanta naira Allah kyau to malam da ya ce abu na gaba wanda za a kula da shi akan mamaci shine a rufe shi da wani mayafi da zai rufe gaba ɗaya jikinsa saboda hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda Aisha ta ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hina tuwfiya lallai manzon Allah sanda Allah ya karɓi ran shi so jiya bi burdi sai aka rufe manzon Allah da wani katon bargo saƙar ƙasar kibra an gane ko wannan hadisin al-Imam bukhari da Imam Muslim su suka fitar da shi haka Imam al-Hakima ya fitar da shi gaba ta gaba malam ya ce wa haza wannan irin hukuncin da kaji na rufe mamaci gaba ɗaya a rufe jikin shi da katon mayafi bayan ya rasu fi ghairi man mata muhrima ya shafi wanda ya mutu ne ba yana harama da aikin hajji ba dan wanda ya mutu a wurin aikin hajji yana cikin haraminsa da sa da harama da aikin hajji da ya ɗauka to wannan fa in ya mutu ba za a rufe shi da katon mayafi gaba ɗaya jikin shi ba dan mai aikin hajji bai halatta a rufe mai kai annabi ya ce wannan yana raye ko in ya mutu sanda ya mutu ba za a rufe mai kai ba wannan kuma haramin da ke jikin nasa za a yi mai wanka da ruwa za a yi mai wanka da magariya amma ba za a sa turare a cikin ruwan da za a yi mai wanka a yi mai wanka da shi ba domin bai halarci mai aikin hajji ya sa turare a jikin shi ba sannan in an mai wankan nan na farko da ruwa wanka na biyu aka sa magariya aka wanke ta da shi sai kuma a ɗaura mai waɗannan likafanan nasa yadda ka san dai mai aiki haji na yi haka za a yi kan shi na buɗe haka za a ɗauke shi a je a sa bayan an mai sallah a sa a kabari a rufe a yadda ka gan shi dressing ɗin shi na aikin haji annabi ya ce domin shi wanda ya mutu a wurin aikin haji fa innahu yub'asu yawmal qiyamati munabbiyan domin ranar alkiyama wanda ya mutu yana cikin harma da aikin hajji ranar alkiyama in an ta da mutane a filin kiyama shi za a da shi ne yana tafiya wurin hisabi za a ji yana cewa labbai Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbai innan hamda wannan mata lakawan mulk la sharika lak haka za ka ji shi yana ta yi mutane ko na ta wannan gudun fanfalaki shi kawai sai aje na ta labbaika ilahal haq labbaika ilahal haq labbaika ilahal haq ko labbaika zal fawadil labbaika zal ma'arij haka za a je na ta yi kawai shi a filin kiyama to da ka ga mutum a dandalin kiyama haka tun daga nan ka gane wannan alhaji ne a wurin aikin hajji ya mutu dan annabi ya ce innan nasa yub'athuna alama matu alai mutane abinda suka mutu akai kanshi ake tafasu abin da kana cikin yin shi ka mutu to kan shi za a tashe ka a garin nan wata shekara a wannan albarka filma ɗin ana zaune ana kallon filma an ɗauka bacci wani yake ashe ya mutu ashe mutuwa ne sai da aka tashi kawai sai aka an taɓa shi an taɓa shi ya mutu ko mota ba a sama ba tsakiyar beswa aka ɗauke shi aka tafi gida da shi kowa ya ji labari na rantse da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa ran kiyama za a tashi za a tashi shi ne tsuguna gashi yana kallon sulma ba wata addu'a da zaka yi Allah ya goge wannan Allah ba zai goge ba shi yasa duk abin da kake aikatawa kai tunani kar fa ka mutu akan abin dan kan shi za a tashe ka a nan cikin garin zaria aka yi wani abu mutum ya ɗau karuwa ya je yana zina da ita yana kanta yana zina da ita sai ya ji ta wani yaushi ya kalli idanta sai ya ga ya birkici ya zara zakarin shi a farjinta yana zara zakarin shi ya jujjuya ta haka sai ya ga a ah, ke wannan lafiya ashe mutuwa ce ranar kiyama haka za a tashe ta ga wani kanta yana zina da ita sanda ya ɗauko ta kuma lafiyar tallau bai ga alamar ba ta da lafiya ba ta san za a zara ran a lokacin da ake zina da ita adan kai tunani duk abin da za ka aikata mar kyau kai tunanin kada a samu tangarɗa kana cikin yi a zara ran don ka haka za ka tashi Allah ya kyauta shi ne mala ya ce rufe wanda ya rasu da katon mayafi gaba ɗaya jikinsa ya shafi wanda watan ya mutu ba yana mai harama da aikin hajji ba ne fa ammal muhrimu amma kaga wanda ya mutu yana mai harama da aikin hajji fa innahu la yughatta ra'suhu wa wajhuhu shi ba a rufa kanshi da fuskarsa an gane da mace in ta mutu da harama aikin hajji to kun san ita mace dama ba wani watan babu wani kaya da za a ce wannan shine harami na aikin hajjinta an gane ko ba wannan ita kayan jikinta su ne kayan haramata da aikin hajji yanzu yadda ka tunin na zuwa islamiyya da katin hijabi na mutunci an gane da safa a kafarsu da doguwar riga in za a tafi aikin hajji kawai aji jirgi za a yi a tafi da su a wannan yunifom da ake yi ana yi ne don mutanen mu bacewa suke da ganin su sai a gane ko yan ina amma ba wai dan mace tana da wani abu da aka ce nau'i kaza shine wai haramin mace ba in babu namiji ne fari sama da ƙasa an gane ko ya yafa kuma ya kaura amma mace ko da wani iri tana iya kuma in mace ta tafi aikin hajji baya halatta ta sa niqabi sai dai in tana da azababban kyau to wannan kam duk inda ta tinkaro nan da maza suke sai ta yi kokari ta dan jawo ta rufe fuskarta tana wuce inda suke ce ta daga an gane ko shi sa manzan Allah yana nan abu da yace la tantaqibul mar'a al wadda ta harama da aikin hajji ba ta niqabi amma ka ji wani sokon malami a kaduna wai yana cewa ba inda aka ce wai a yi niqabi wai ga yana qur'ani Allah ya ce fa naqabu fil bilad fa wai wannan wai ka illa kuma wai dan izala ne fa lokacin da malam abubakar gumi ya karantar da mu suna cin suna iskanci fa na rantsi da Allah to da bakin shi ya faɗa ya ce ba iskancin da bai ba ya yi wasa da ɗan ya ya wasa da ɗan kura ya yi alajin Allah kiyaye Ta wannan da ya ce niqabi ba ciwo me lokacin da malam ya karanta bayanin abu da yana cin yana wasa da ɗan ko yana cin yana alajin Allah kiyaye saboda haka su kuma man watan mutanen gidan rediyon na karsa da yake dama irin waɗannan wawayen suke nema wai sai suna ta sawa wai don su ba da haushi tun da fasikai ne suka haɗu da fasiki ɗan uwansu to bari su ba masu imani haushi karanta mala abubakar gumi kaji daidai ayat da ba mun karanta tafsirin ta ba ai ne tafsirin ta unguwan nan ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana allah ghafurur rahima mala abubakar gumi da yazo fassara wannan cewa yammaci bai halatta ta fita ai ga raddul da a ɗauka a karanta bai halatta ta fita sai ta rufe jikinta ko ya ce ƙwaye ido ɗaya za a yanka daidai inda za ta rinka gani da shi in za ta fita malam gumi ya fassara wannan ayar haka ai ga da azani mutum ya ɗauka ya karanta mana ko kuma ba na malam bane Allah ya kyauta to shine malam yace wannan ya shafi wanda ya mutu ba yana mai harma da aikin haji ne shi wanda ya mutu yana mai harma da aikin haji ba a rufe mai kai da fuska saboda hadisin dan Abbas da ya ce watan wani mutum na tsaye a filin arfa bainama rajulun waqifun bi arfa in waqa ko arrahilati fa waqa fa yana tsaye filin arfa a kan taguwarsa sai ta tutsu da shi ya faɗo sai karya wuya an gane ko فقال sallallahu alaihi الله عليه وآله sallama. Kamun wata wata kuma ya rasu. sai annabi ya ce ma waɗanda ke wurin exiluhu bi ma'in wasidin domin wanka na farko da ruwa wanka na biyu ku sa magarya wa kafinuhu fi saubaihi sannan ku mai ne cikin tufafin shi na aikin haji wala tuhannituhu wa fi ruwayatin wala tutayyibuhu kar ku sa mai turare irin na hayaki din na alkafani ko kuma kar ku sa mai turare na kanshi wala tukhammiru ra'suhu kar kar kuma ku rufe mai kai wala wajen bari fuskarsa fa innahu yub'ath yawmal qiyamati mulabbiya dan za a tashi shi ran kiyama yana labbaik allahumma labbaik hadde zuwa kashi wannan hadisin al-imam al-bukhari da imam muslim suka fidda shi abu na gaba malam yace an yu'ajjilu bi tajhizihi ki gaggawar shirya shi mutum na rasuwa bayan an rufe shi da katin likafani sai kuma a yi gaggawar zuwa a shirya shi idan lokacin sanyi ne babu laifi sai a ɗan maza a ɗan ɗaura ruwa a kan murhu haka ɗan ɗumama jama'a an gane ko saboda a ɗan yi mai wankan da ruwa ne ne, an gane ko Allah kyauta sannan kada a ce mutum ya rasu a yi ta jinkiri a yi ta jinkiri wai ana jiran na Legas sai ya zo na Fatakwal sai ya zo na Maiduguri sai ya zo na Sokoto sai ya zo na a a'a ana san da an rufe shi kawai za a fito ne a sanar da 'yan uwa da abokan arziki Allah ya mai rasuwa za a zo a yi mai sallah yanzu dan in kuka ja baki kuka shuru ai ba kai kaɗai za ka yi mai sallah ba kai da ya mutu a gaban dole ka fito ka haɗu da ƴan uwa cewa wani ya rasu yanzu nan mun shi za mu je mu shirya shi Allah ku zama rabi in an kawo shi za mu fito da shi a mai sallah jama'a an gane amma sai a ce ana jiran na mai duguri na mai duguri ya sai a ce da Allah kan saurara na sai ya ce ya hau jirgi yanzu nan ana nan sai a ce to dan fatakul kuma suna nan amma dai har yanzu jirgin da bai taso ba jama'ar musulmi musulmi in dai musulmi ne yana rasuwa ni'ima ce ke jiran shi ku gaggauta kai shi cikin ni'imar da Allah ya tattala masa mana an gani dan me za ku tabata mai lokaci ku maza ku kai shi haka manzon Allah ya ce an dauga take cewa in dai ta mutumin kirki ne duk tafiyar da kuke tare da annabi ya ce ku yi a amma kuna tafiya a ita gawar tana cewa ku marmaza ku kai ni mana ku marmaza ku kai ni ni'ima ke jira na kuna tafiya a haka to mu kuma manzon Allah ya ce mu tafi a natse sai mu tafi a natse ba a san ai sauri ba a san ai tafiya sanda kan munafunci jama'a an gane ko Allah kyauta. to shine yace an yu'ajjilu bi tajhizihi watan mutane su gaggauta shirya gawar dan uwansa da ya rasu wa ikhrajihi da kuma ɗaukar shi a fitar da shi zuwa masa sallah a kai shi a rufe idza bana mutu in dai mutuwar tashi ta bayyana an gane ko wannan saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda abu hurairah ya rawaito yace annabi ya ce afriqu bil janaba ku yi gaggawa da gawa sanda ta rasu na yi mata sallah da ɗaukar ta akai a a wannan babi akwai wasu hadisai da ake ja waɗanda fatan kusan masu rauni ne na ɗaya akwai hadisin da ake cewa manzon Allah ya ce wai idan ɗayan ku ya rasu kar ku bar gawo shi a cikin gida a ku yi sauri da shi zuwa kabarinsa ku karanta a daidai wurin kan shi fatihatul kitab a ku karanta watan farko farkon ayoyi biyar na bakara a daidai wurin kafa shi kuma ku karanta ayoyin ƙarshe na suratul bakara to wannan hadisi al-imam tabarani ya fitar da shi sannan gaskiya bai tabbata ba ga yanda hadisin yake a larabcinsa sa idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabri وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمتها cewa manzo Allah ce ɗayan ku ya mutu watan kar ku baggawa shi ku tare ta a cikin ku sauri da shi ku kai shi kabari ku rufe sannan ku karanta a wurin shi farko farkon suratul baqara a wurin kafafun shi kuma ƙarshen surar. wannan hadisi bai tabbata ba wato ta hanyar isnadinsa to matanin ma haka hadisi na biyu shine hadisin da Husaini dan wah ya ruwaito cewa lalle ah, lalle Talha dan Barra ya yi rashin lafiya manzon Allah ya je da shi sai ya ce ni ina ganin alamun mutuwa sun bayyana a su saboda haka inda ya rasu ku zo ku sanar da ni har dai in zo in mai sallah sannan annabi yana rasuwa ya zo ya mai sallah ya ce a gaggauta fit da gawar shi a je a rufe domin bai dacewa da gawar mutum musulmi a aje ta tsakankanin watan iyalin shi ke ta zama ai maza a je a rufe shi wannan abu dauda da bai haƙi suka ruwaito shi shi ma sanadan wa matanan duk dai basu inganta ba Allah kyauta akwai hadisi na uku da ake cewa wanda shi shahararre ne ma za ku ji ana yawan faɗin shi a bakunan mutane wanda ake cewa annabi ya ce watan ikramul mai ikramul maiti dafnuhu mutunta wanda ya mutu shine zuwa a rufe shi da sauri wannan shi gaba ɗaya ma bai da asali ba wani littafin musulunci da za ka je ka gansa a ciki Allah kyauta abu na gaba malam ya ce an yi yudfanuhu baladi baladin zima ta fi. da zarar an mai sallah a je a rufe shi a makabartar garin da ya mutu jama'an an mutum bai mutuwa a fatakul in dai da makabarta ta musulmi da za a rufe shi a wurin a ce a ɗauko ga shi a arewa da shi bai halatta haka Tana kallon sahabin manzan Allah jihadi ne za a bai da lafiya kuma ya manyanta amma da ya ji ana cewa in shiro kifafan wasu kalan ku fita kuna masu nauyin jiki ko kuna masu ɗan sauƙin jiki sai rinka ce musu dahiru ne dahiru a shirya ni ma a je da kace kai a ce a a shirya ni ka dauke shi amo jirgin ruwa ana tafiya kawai sai ya fa suna tafiya a kan teku sai suka ita wani tsibiri wani yashi ba ce sai an dawo gida ba kawai sai aka yi fakin da jirgin ruwa a tsibirin suka yi mai wanka suka yi mai sallah suka haƙa rami a wurin suka rufe shi suka hau jirgi suka wuce sahabban manzon Allah da damansu ka je ƙasar Italy ko Nicaragua ko Chechenia kaburbukan na can a can suka rasu ba wanda ya bada fatawa a ɗauko ga wasu a dawo da ita Madina jama'a kun gane duk musulman da ya mutu a Ingila a rufe shi a can dan akwai musulmi a can duk inda musulmi ya mutu a rufe shi can in ka gaba a rufe shi a can ba to garin ba musulmi ne ko kuma da musulmi ba a yadda a rufe gawa a garin na musulmi ko kuma ana yadda a rufe amma sai an sai filin da ba a da kuɗi to wannan sai a ɗauko shi a zo da shi gari mafi kusa da wannan garin ba garin su za a dawo da shi jama'a kun gane wannan ko kuma ya kamata musulmi su gane watan kuna ma wanda ya rasu asara ne sunna ko bata zo da yanda ake yi ba musulmi ya mutu a ingila sai a ɗauko shi a ce za a dawo da shi najeriya wannan na daga cikin abin da bid'a ne magabata na kware ba su san haka ba dan ga sahabban manzon Allah da yawa kaburbukan su na kasar Italy kasar Italy fa kasar Fafaroma a yau dan ku gane kasar da Fafaroma yake a nan suka rasu a nan aka rufe su jama'a kun gane wannan ko kuma na rantse da Allah halin su ne zai bi su kabarin da aka rufe su shikenan kawai abin da ake so ka gane ko a makka ka mutu aka rufe ka a cikin garin makka halinka ne zai bi ka duk inda ka rasa arfe ka nan in halinka na kyau ne zai bi ka kabari abin da kake mara kyau ne a ko ina ka rasu sai abin ya bi ka munafikai nawa ne suka mutu cikin garin Madina a garin Makka sa'abu Abu Jahal sa Abu duk waɗannan manya-manyan arkanul kubur din wal ilhad anan suka mutu ana aka rufe su menene zai fi cikin kabarin su ba halin su ba saboda haka ka bar wasiya duk inda ka rasu tara ɗauko ga ka a rufe ka can garin da ka rasu jama'a an gane wannan ko Allah kyauta to shine yace an hukin fil baladi alladhi ta fi rufe shi a garin da ya mutu cikin gari wala yanquluhu ila ghairihi kar a dau gawar wanda ya mutu a ce za a tafi da ita zuwa wani gari da ba garin da ya mutu shi yasa kuka ga hikimar Allah kamar yadda malam Abubakar Gumi yake cewa a ƙarƙashin ayan nan ta cikin waccan sura suran nan da Allah yake cewa inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun ma za taktibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut inna Allah alimun khabir da mala Abubakar gumi ya zo kan wannan aya da Allah ke cewa wala tadari nafsu a wala ko wala tadari nafsun bi ayi ardin tamut sai ya ce me yasa Allah bai ce rai bata san a wani wuri za ta mutu ba sai ya ce a wani gari za ta mutu sai ya ce abin da ya sa duk ɗan adam a tunanin shi yana ganin wani shi a garin su zai rasu sai Allah ya ce to ba ta da san a wani gari za ta mutu kun gani yanzu kai ba da ka anan garin ba kake rayuwa na aka haife ka kai kullun kana ganin anan zaka mutu makabartar da maza akai ka to ba haka bane ba wata rai da ta san a wani gari za ta mutu an gane yanzu nan sai Allah ya sa kaf sai ka shirya wata tafiya shikenan sai ka je kawo mota sai ka isa mai duguri kasam sai a haɗari to sai a ɗauko ga ka a da ita a sai a bakka can tunda akwai musulmi shi ma sallah su rufe ka can halinka ne zai bi ka dan an dawo da kai garin ku halinka ne zai bi ka inda aka rufe ka saboda haka yana daga bid'a mutum ya rasu a wani wuri a ɗauko gashi a ce za a dawo da ita garin da Allah na san a rufe shi a garin sai karɓaran nashi a garin nasu shikenan Allah kyauta mala ya ce li'annahu domin ɗauko gawar mutum da ya rasu daga wani gari a ce za a dawo da ita garinsu yunafil isra al ma'mura bihi yana kore yana tunkuɗe watan wannan gaggawar da aka ba da umarni game da yinta akan wanda ya rasu a za za a je a rufe shi to yana kora haka kenan ɗauko shi daga can a dawo da shi Allah kyau malam ya ce al'imamun nawa yake cewa cikin al'adkar ɗinsa wa idza awsa bi an yunqala ila baladin akhar idan mara lafiya ya bar wasiya cewa in ya mutu a ɗaugawar shi a kai ta wani gari la tunaffaz wasiyatuhu ba a zartar da wasiyar shi ba za a aiki da ita ba amma kun gane duk wanda ya bar wasiya cewa in na rasu akai gawa ta garin to ba za a aiki da wannan wasiyar ba fa inna naqla haramun ala al madhhab sahih kun ji abin da nawawi yace mai riyadu salihina mai arba'una hadis a cikin al'azkar ɗinsa ya ce domin ɗaukar shi daga inda ya mutu a ce za a mai da shi garinsu haramun ne akan mazhabi ingantacce jama kun gane wannan ko ba za a aiki da wannan wasiyar tasa ba sai ce al-muhtar kuma zaɓaɓɓen mazhabi Allah zai qala kul aksaruna wanda mafi yawan malaman musulunci fatawar da suka bayar kenan wa sarraha bihi al malaman da suke masu tantance bayanai da haƙƙaƙa masa'il na musulunci su ma haka suka sarraha suka fito ƙarara suka faɗi saboda haka duk wanda ya mutu a wani gari ba a ɗauka shi a ce za a mai da shi garin a rufe shi a can kawai amma imamul bukhari ya ƙulla babi da ke nuna halaccin mutum ya rinƙa roƙon allah allah ya karɓi ran shi a wani wuri mai tsarki ya ce makka ko madina ko kudus wannan babu ne fi mutum na iya haka an gane kamar yadda yadda wani mawaki ya rinka cewa Allah kai ni madina an mutu can to wannan ya halatta musulmi ya rinka addu'a ya Allah ka karɓi raina ne can da na je cikin garin makka ko madina domin mutuwa a cikin garin makka ga mumini wata ɗaukakar daraja ce a gare sa jama'a an gano wannan ko ya kawo hadisin nan da annabi ya ba da labarin rasuwar annabi yusuf Eh, annabi Musa lokacin da Allah ya tura mala'ikan mutuwa wurin annabi Musa ya je in ya yarda ya karɓo ran mala'ikan mutuwa ya tafi da siffa ta mutum sai ya faɗa gidan annabi Musa kawai yana faɗa gidan annabi Musa annabi ya ce to annabi Musa dama mutum ne mai kishi kawai sai ya ga mutum a gidan shi ya faɗo da sura gashi ba ta mala'ika ba ta mutum da ya ɗaga hannu sai ya kwarara mai magi sai da kwa ɗaya ta faɗi wannan ba tatsuniya ba ce hadisi ne manzon Allah ya faɗa karanta littafin lum'atul itikad alhadi ila sabilir rashad aqida ce ma a wurin musulmi tunda annabi ya faɗi maganar nan dole ne musulmi ya yana shiga sai farara mai mari sai da kwa ɗaya ta faɗi to anan ne mai ta'aliki sai ya ce kaga irin shari'ar da ke zamanin annabi Musa da Allah ya saukar mai irin ta ce a cikin shari'ar da Allah ya saukar wa annabi Muhammadu domin annabi ya ce duk wanda ya faɗo maka gida ko ya leko maka gida ka sa wani abu ka tsakuwa ka jefa mai ido wa idan ta zube to babu diya babu kisasi ba za a ce ce an rama mai ba kuma ba za ka biya ko kwandala ba duk wanda ya leka ma gida ba da izini ba ya shigo ma gida shi yasa wata rana hadisin muslim manzon Allah na cikin gida sai ya ji wani yana sallama to kyauran kofar gidan manzon Allah ya dan tsage haka annabi sai ya dan gyara haka yana kintsa kintsa zai ansa sallama ya ce a shigo ya waiwaya zai ansa sallamar sai ya kalli daidai hujin kofar sai ga kwaya idan mutumin yana leƙowa ta wurin gashi yana sallama sai annabi ya ce ka da ko na san kana leko min gida da na sa kibiya na soke ma ido amma kun gane wannan ku to lokacin da Allah ya sa annan Musa ya maru wannan mala'ika da ya zo da siffa ta mutum sai ya ɗauka idan shi ya koma sai Allah ya ce ka koma kai sallama yanzu ka ce ni na turo ka dan Musa bai san mutuwa ne to ya samu bijimin sa ya shashafa jikin shi duk ƙwarar gashi ɗaya na bashi shekara ya dawo ya gaya wa annabi ya sallama annabi Musa ya ansa ya shiga ya ce ni mala'ika ne na mutuwa Allah ya aiko da wannan sura amma Allah ya ce in mutuwa ce baka so ka samu bijimin sa ka shafa cikin shi sai ya ce to in na shafa a ƙarshe sai me yace sai zo ka tsiran irin kamar bahaushe da ke cewa to me amfanin bare ai walau ista alfan thumma alfaini ba'da fala budda min yawmin tasiru ila al lauyu يؤمر alfa sanatin wa ma huwa من muzahzihi أن يؤمر والله بصير wallahu جماعة bil an gane ko shekara dubu kai aka kara ma dubu biyu bayan ta wata ran sai ka ji ka kabari amma an gane wannan ko to shine nan take sai annabi Musa ya ce a to ina roƙon azuke a bari in shiga masallacin Qudus an gane sanda ina cikin yi Allah sallah to sai a karɓi to wannan yasa aka ce ya halatta a yaka dan ga annabin Allah manzo annabi Musa ya haka shine mala yake cewa mala ya kawo mana cewa ma yajuzu lil hadirina wa ko ko mun yi tsallake menene mu za mu tashi to malam yace an yubadira ba'aduhum malin yace an yubadira ba'aduhum a samu wasu su gaggawa ko an yubadira ba'aduhum me na'am an yubadira ba'aduhum bi qada'i dayni a samu wasu su gaggawar biyan bashin da ke kansa ko a samu wasu su gaggawar biyan bashin da ke kansa min malihi amma za su ɗibi daga dukiyar shi ne su biya bashin da ke kan nasa jama'a kun gane kamun a kai mutum a rufe a yi marmaza a biya bashin da ke kan shi walau a ta alaihi kulli ko da ko bashin da za a ɗiba a biya daga dukiyar shi watan bashin zai cinye dukiyar ta gaba ɗayanta to za a ɗiba daga dukiyar shi ne a biya fa in lam yakun idan mutum ya rasu ana bin shi bashi kuma baya da ko kwandala da za a biya fa'alar daulati to wajibi ne akan hukumar kasar da yake rayuwa ta biya bashin da ke kan nan bayan ya rasu jama'a kun gane wannan mutum ne ya rasu yana da kuɗin da za a iya biyan bashin da ke kan shi to a kuɗin shi za a ɗiba a biya to ko da kuwa bashin da za a biya zai cinye kuɗin nashi gaba ɗaya to a duke shi za a ɗiba a biya to amma sai ya zama musulmi ya faɗi ya rasu yana rasuwa sai aka duba aka ga ko kwandala bai mutu ya bari ba to wannan fa'alar daula wajibi ne akan hukumar kasar da ya rasu a cikinta an tu'addi an ta biya bashin da ke kan nashi mutum na rasuwa ana bin shi bashi kuma ya mutu bai ba ko kwandala ba to wannan musulmin wajibi ne hukumar kasar ta biya daga nan ne za ka gane wanda za ta fara shafa shi ne kansila shi za a fara zuwa a gayawa daga nan sai a ketare wurin ciyaman in kuɗin ya fi ƙarfin kansila biyar daga ciyaman sai a haƙo ɗan majalisar jiha da yake wakilta yake wakilta sai a ce to kai ma ka shigo bashin ya fi ƙarfin kansila da ciyaman saboda haka kai ma sai ka kawo daga nan sai a tsallake wurin gwamna sai a ce to ranka ya ɗefi gawa ne har uban kuɗin da ake bin shiga ya bai da abin da zai biya zama an gane wannan ku ga shi ana nuna mun lokaci ya kuma wannan matsala ce mai muhimmanci za mu tsaya a nan sai gobe fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum